Tinubu ya gana da Sarki Charles na Ingila akan matsalar sauyin yanayi. Congo ta bayyana takaici kan janye jami'an sa ido na tarayyar Turai a zaben kasar. Ana bincike don gano waɗanda suka yi wa gwamnati fashi a jihar Ogun. Cutar kwalara ta kashe mutum 23 a ƙasar Habasha. yi ikirarin hannun mambobinta a harin birnin Kudus. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafin muna intanet wato www.paramediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci.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 inda shugabannin biyu ke halartar taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe yau. Yayin da yake tsokaci bayan ganawar wadda aka yi a sirrance, Tinubu ya ce sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Sanarwar da mai magana da yawun shugaban ya raba wa wani ma labarai ta ce, Taron wani yunkuri ne na bunƙasa dangantaka da kuma aiki tare tsakanin Najeriya da Birtaniya. yayin da aka bayyana fatan ganin an samu gagarumin ci gaba ta fannin tsarawa duniya matakan inganta muhalli a taron COP28. Kakakin shugaban ya ce Tinubu zai yi amfani da wannan taro wajen gabatar da bukatar samar wajen wato wajen gabatar da bukatar samar da ƙarin kuɗaɗe da kuma taimako ga ƙasashe masu tasowa wajen rage raɗaɗin matsalar sauyin yanayi da suke fuskanta. Birtaniya ce ta yi wa Najeriya mulkin mallaka. kuma har yanzu kasashen na ci gaba da aiki tare a ƙarƙashin ƙasashen renon Ingila da ake kira Commonwealth. Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ta bayyana damuwa kan matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na janye jami'an sa ido a zaben ƙasar. A ranar 20 ga watan Disamba ne ake sa ran gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙasar Kongo, inda 'yan takara 23 ne za su fafata a zaben shugaban ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar na siyasa ke ƙaruwa. Soke zuwan jami'an sa idon shi ma ya faru ne daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan batun tura jami'an na tarayyar Turai, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ACP ya bayyana. A cikin wata sanarwa da ta fitar, gwamnatin Kongo ta ce ta ƙudiri aniyar samun nasarar gudanar da zaben cikin gaskiya da amana da kuma 'yanci. sannan za ta yi maraba da duk wasu jami'an sa ido da ke son yin aiki bisa doka da kuma ka'idocin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongon. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta buƙaci a gabatar mata da bidiyon kyamarorin tsaro na wani banki a birnin Abeokuta. Yayin da ta fara bincike akan kisan gillar da aka yi wa wani daraktan kuɗi a ofishin gwamna Dapo a Biodun. Ana zargin wasu 'yan fashi ne suka harbe Mr. Taiwo Oyekami ranar Laraba. lokacin da yake komawa ofis daga banki. inda ya ɗauko motar banki mai sulke bayan ya ƙarfa wasu kuɗaɗe don amfanin jihar. Kwamishinan 'yan sandan Ogun Abiodun Alamutu ya ce an kashe daraktan kuɗin ne a gadar NNPC da ke kusa da kotu a birnin Abeokuta. A cewarsa, likitoci ne a asibitin gwamnatin jihar suka tabbatar da mutuwar jami'in bayan an garzaya da shi jim kaɗan da harbin da aka yi masa. Jaridar Punch ta rawaito cewa 'yan fashin sun tare motar bankin su ta wa Oyekami a kan gada, inda mutum biyar suka fado daga ciki rike da bindiga da guduma, kuma a take suka harbe daraktan, sannan suka yi amfani da guduma suka balla akwatin kuɗin. Akalla mutum 23 ne suka mutu sakamakon barkewar kwalara da ta addabi al'ummomin da ambariyar ruwa ta raba da muhallansu a gabashin Habasha. in ji kungiyar da in ji ƙungiyar ba da agaji ta Save the Children a cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis. Ƙungiyar ba da agajin ta Birtaniya ta ce mutane fiye da bakwai da saba'in ne aka tabbatar suka kamu da cutar kwalara a cikin mako biyu kacal a wani yanki na ƙasar Somaliya, wanda ambaliyar ruwa ta fi tsanani a baya-bayan nan. Ambaliyar ruwan ta shafi mutum miliyan ɗaya da rabi a faɗin ƙasar. inda adadin da aka tilasta wa barin gidajensu ya kai dubu ɗari shida, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai kashi goma cikin ɗari na, waɗanda abin ya shafa ne a halin yanzu ke samun agaji, yayin da Habasha ke ci gaba da kokawa da giɓin kuɗaɗe, in ji ta. Saboda gundumomi casa'in a faɗin ƙasar Habasha sun ba da rahoton ɓullar cutar kwalara, inda ƙungiyar agaji ta Save the Children ta yi gargaɗin cewa lamarin na iya taɓarɓarewa. yayin da ake sa ran samun ruwan sama akalla yankuna uku. Hamas ta yi ikirarin cewa mayakanta ne suka kaddamar da harin birnin Kudus da safiyar yau. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum uku kamar yadda kungiyar ta wallafa a shafinta na Telegram. Cikin sanarwar, Hamas ta ce ta kai harin ne saboda mayar da martani kan laifukan da ake aikatawa al'ummominta ta hanyar mamaya. tana mai kafa hujja da ayyukan sojin Isra'ila a Gaza, da yadda ta ce ana wa Falasɗinawa a gidajen yarin Isra'ila. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ambato sanarwar ƙungiyar na kira ga mambobinta da su ci gaba da faɗaɗa juriya. Duka labarai kenan a madadin editan da ya tace labaran a Lawal na gomar ɓore. da kuma jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad.